a littafin da ya gabata a wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba littafin ya samu rubutu daga rukayyar ibrahim gawata wanda ni sadiq namiji wannan ke karanto muku shi a madadin karatu na na sadaukar da labarin kacokan din shiga al'ummar jihar kano baki ɗaya baby Momi ce ta dawo daga Indonesia yau ta ban tsarabar ki in kawo miki ta ce sai ta zo ta ganki duk yadda na so ta bari ma in kawo mata ke taƙi yanzu dai ga ta ku gaisa she's on my neck tana tana hai da surukarta ta sosai na saka murmushi Dinol ɗina duka ma biyu suka lotsa, momi na kallo na sai murmushi ita ma take. Momin Salin na, karɓar waya ta ce, My darling daughter, hope you are good. na ce cikin farin ciki ina nan lafiya lau mu kin dawo lafiya fatan dai kin sauka lafiya kin samu gida kowa da komai lafiya fine Dauta ta faɗa kafin nan ta ce ki rikita mini auta gaba ɗaya ma bai da magance sai naki na ce ko dai ai auren nan ne kowa ma ya huta ki rikita min yaro gaba ki ɗaya ki rikita min auta na duk da bata wajen sai da kunyar ta ya kama ni na rufe idanuwa da ɗaya hannuwa na ina dariya ban iya bata amsa ba ita ma dariyar take a ƙarshe ta ce Allah ya nuna mana lokacin kowa ma ya huta ga wayar sarkin zumuɗi ina jin shi daga gefe na cewa eh momi dan Allah a yi auren nan in huta yana karɓar waya zancen da ya ci gaba da faɗa kenan kana cewa ina jin ya amshiwa na ce kai wai kai ko ɗan kunyar nan ma baka ji tab in rasa kunyar wadda zan ji sai na momi na baki ji labarin ki da nake bata ba har ma dariya ya san ki a hoto ke duk wanda muke tare fa sun san ki hiran muka sha mai daɗi daga ƙarshe dai muka yi sallama a kan zai zo bayan kwana biyu ina aje wayar na hangi momi da ta zuba mini idanuwa tun ma fara wayar nawa ma ta ce kai bebi kina da kyau kin ganki kuwa in kina dariya kamar karki daina gaskiya ina na iya haihuwa har ma ina mamaki a ce ni ce nan na haife ki sai sai ka ce ma yar aljanu momi ta ta saba faɗa mini irin waɗannan kalama har ma takan ƙara da cewa ya zama dole in auri mijin nunawa nunawa sa'a ba eh, anyhow miji ba don ma ni ɗin mai tsada ce. gari Salim ya turo bayan azahar zuwa lokacin ma mun gama ma shirin tarban shi abinci kala uku muka dafa mishi duk ma sai da ma muka zuba mishi garin magani da boka ya bamu a ciki wai dan ma aikin yayi saurin kama shi ko da ya zo ba karamin kaya ya kawo mini ba wai tsarabar da momin shi ta bashi akan ya kawo mini na yi farin ciki sosai momi tana sona sosai tabbas na san da hakan sai ina ji a jikina duk da haka gwamma in ƙara da magani so da son ya fi haka ya ci abinci muka sha hiranmu na soyayya har da ma na aure da ma inda ma za mu zauna a abuja kashi hudu ya ce za mu je honeymoon ɗinmu daga ƙarshe ya cika ni da kuɗi muka yi sallama tun daga lokacin da Salim ya ci abincin nan ya canza mini ya rage kira na in ya kira hirar sama sama ne ma ba wani daɗi hakan ya dame ni sosai na gaya wa momi ta ce mu shirya mu koma wajen boka don aikin da ya ce zai yi akan mama bai kama ta ba gashi sai ƙara lafiya take abun da ko ciwon kai ma bata yi ba ran boka ya daɗe mun yi duk abu ran boka ya daɗe mun yi duk abin da kace akan yaron nan Salim sai dai maimakon ma ya kara santa sai ya rage yanzu baya wani kiranta kamar ma da yana gudun ta nema yanzu boka ya ce aikin yana kyau kenan a hankali za ku ga canji don ma lokaci ɗaya hankalin shi ma zai juya wajen ta gaba ɗaya sai abin da ta ce kar ku damu da canjin da ya yi tabbacin aiki ya yi kenan ba mu kawo komai a ranmu ba mummy ta ce sai maganar ita wancan tsohuwar banzar har yanzu ba abin da ya same ta kamar ma ƙara lafiya take tana rufe baki ya ce na aika bakin aljanu ya matse ta sai ta mutu zuwa 12 ba ya samun nasara a ƙarshe ma sai da waye ya ƙone. Hakan ya nuna a shirye take, san ma ba ta sakaci da addu'a da karatun alkur'ani domin dai duk abubuwan da na ce ya matse ta ya matse ta, amma ya gagara, kamar da nasara da ko sai ya ƙone. Tana yin karatun alkur'ani haka take kiyayewa, tana kuma zama da alwala. Wancan yaron nata duk da shi ina kan shirin aikin da zan yi mishi. in har ma ya iya sake ya zauna na minti biyu ba alwala shi kenan ita ɗin kuma ina tunanin me za mu saka mata ciwo ne don ma na duba lokacin mutuwar ta ma bai yi ba koya ma za mu yi ma ba za ta taɓa mutuwa ba yanzu tunda dai da sauran lokaci domin lokacin mutuwan ta bai ba kun ga ba za mu iya kashe ta ba momi da ta fara karaya da aikin shi ta kalle shi ba walwala ta ce ban gane ba aiki uku na saka ka ko guda ɗaya ka kasa yi mana bayan an ce ka iya aiki sosai ni fa kuɗi ba matsala ta bace, ko nawa kake so zan baka boka ya haɗe rai ya ce ke kika iya ke ki iya bakinki yana nuna ta da yatsa babu aikin da ya gagare ni duk abin da ba kya sanyi a take zan yi amma ki sani ban da kashe rai duk wanda kika ga an kawo aiki a kashe shi kuma na kashe shi a take ki sani dama can kwanan shi ne ya kare. sai dai ni da wanda ya kawo mini aiki mu zauna mu zama ajalin shi mu zama mu ne sanadiyar mutuwansa amma ba wai domin lokacinsa mu muka kawo ta ba a'a amma ba mu isa ma mu ce kwanan mutum ma bai kare ba za mu kashe shi ke ma san wannan ba zai yiwu ba ba mu isa mu jefa shi za mu iya jifan shi da cuta mai tsanani ko in tura baƙaƙen aljanu su zuba mishi cuta ko ni in haɗa shi da ciwon da zai ma ta wahala ma na shekaru har ma lokacin da kwanan shi ya kare ma ya mutu amma ba wai kan in kashe kashewa a kashe ba take wani tunani ya zo zuciya na amma da ke akwai rabon wahala sai ban ma wa kaina faɗa ba tunanin shi ne wato ba wanda ya isa ya kashe ko ya raya sai Allah ga dai wannan hatsabibin mutumin da yake ayyuka marasa kyau amma ya tabbatar mana da cewa bai isa ya kashe ba sai kawai kwanan mutum ya ƙare shi kan shi ya yarda cewa Allah ne ke nufan duk abin da ya yi ya tabbatar hakan kaɗai baya iya wannan da ya tabbatar mana ya kamata ya zame mana izina mu san cewa ubangiji shine mai yi mai bayarwa mai hanawa sai dai kash rabon wahala da ɓatan basira ya sa ma a take muka gagara amfani da wannan tunanin nawa muka gagara yin nazari akan wannan abun momi ta ce in ma ba za ka iya kashe ta ba ka ɗaura mata ciwo ta yi ta yi ta yi ta wahala har ma ta yi mushe kowa ma ya huta haba mata sai bakin jaraba duk yadda na so in ga na ɓata mata rai ko sau ɗaya ma na kasa ban taba jin sun samu matsala da alhaji ba ita waiwai mai biyayyar miji. momi ta ja dogon tsaki daga kwayar idanuwanta za ka ga rashin tsoro tare da ƙiyayyar mama matar da ba ruwanta da shiga sabgar da ba nata ba san ma bata da hayaniya ko mitsinta ko mitsininta kai baka jin ko motsinta baka jin ko dip nata a gidan ko da yaushe tana rike da carbi ko qur'ani mama bata damu da kallo kallon abun da ba abin da ya shafe ta ba babu ruwanta ta fi ba da mahimmanci shine abin da ta fi ma mahimmanci a rayuwanta shine lazumi da karatun alkur'ani mai girma shine kawai abin da ta sanya a gaba ko yaushe cikin farin ciki da annashuwa ba ka ganin ta cikin damuwa ba ka ganin damuwa a fuskarta ba ka gane fushinta ba ka gane rashin fushinta wannan wani irin jaraba ne boka ya ce karki kara cewa ba zan iya ba kin ji ko zan iya yin komai in na ce komai ina nufin komai da komai Magana ciwo yanzu kuwa zan tura mata shi hannu ya ɗaga sama ya fara maganganun shi da ya saba can sai ga takun kuliya ya faɗo a hannun shi tsoro ya kama ni har ma na miƙe zan gudun wami ta riƙe ni ta mayar da ni na zauna wani ƙwarya da ke gefen shi ya buɗe ya fito da kwalin ƙananan alluran ɗinki ya zuba a faifai da ke a gaban shi ɗaukan ɗaya ya caka a kafin a ƙafan kyanwar min yau ya saki kara yana neman hanyar guduwa don azabar da ya ji amma ina ya rike shi da kyau ba halin ya gudu wannan kuliyar da ta faɗo hannun nashi a gado mama ta tashi don shiga banɗaki ta ji ta taka abu a kafa kamar ma allura ko wani abu mai tsini ta ce inna lillahi tare da kallon inda take jin azabar raɗaɗi normal kafin ma kafan nata bata ga komai ba abin da ya bata mamaki kafin ta dawo hayyacinta ta kuma jin ɗayan kafar shi ma har ya fi ma na farkon daidai lokacin da bokan ya caka wa ɗayan kafar kyanwar kukan da kyanwar ya saka abin tausayi kuka ne na azaba momina kallon hoton mama a cikin ƙwarya da ya miƙa mana take mama ta gabza ta tafka ta gagara tsayuwa da kafafunta sai kama kujera ta yi ta lallaba ta koma bakin gado ta kwanta tana lalubar wayarta allura ya dinga ɗauka yana cakawa a jikin kuliya kafin tafin kafa tsintsiyar kafa cinya tafin hannu a ƙarshe ya caka ɗayan a ido guda ɗaya ya caka na ƙarshe a tsakiyar kai kusan guda goma ne a ciki kuma duka ya caka a jikin kuliyar mama sai ji take kamar ma ana caka mata mashi a jiki tun tana daurewa ta kasa musamman ma da ta ji shigar na kwar idanuwa kafin ta gama shanye zafin shi ta ji cak a tsakiyar kai hakan ya haifar mata da ciwon kai mai mugun tsanani wanda ta sanya ihu ba tare da ta sani ba ta fara kiran yaranta ɗaya bayan ɗaya tana kira Mummy ta fashe da dariya cikin daɗin halin da ta ga mama a ciki shegiya mai shegin haƙuri sai mu gani idan idan za iya jure zafin ciwo ma ina kallo amma ko ɗar na tausayin mama ban ji ba don ganin momi na cikin farin ciki dama ni ka san Kisan ne ba na son ji, amma in ciwo ne da sauƙi taya momi dariya na don ma ina jin haushin Mama. Momi ta faɗa mini cewa ita ce ta yi mata asiri ba ta sake haihuwa ba, kuma ko a cikina ba, ba asirin da ba ta yi don ta zubar da cikin ba, Allah bai yi ba, har ma aka haife ni. ta fara tunanin yadda za ta yi ta kashe ni ta kasa daga nan ne ta kashe wa momi mahaifa inda ba za ta sake haihuwa ba saboda kar ta haihu sosai su raba gado daidai kuma momi ma ta ta fi ta jan gado ni kuma sai na amince da hakan nake jin haushin mama har ma nake jin momi ma bata da laifi duk abin da ta yi wa mama tunda ita ma neman yadda za ta ga bayanta take yi don momi bata, bata zauna ba ne ma tana ƙoƙarin tsare kanta kamar yadda ta faɗa mini Haka muka yi sallama da boka a kan zan dawo bayan sace guda ya bani wani ruwa mai wari a ƙwarya ya ce in tafi da shi gida in nemi tsohon makabarta in yi wanka a cikin makabartan da daddare kuma in tabbatar ba wanda ya ganni. In har ma na haka ina in tabbatar ba Salim ba duk wanda nake son mallaka na mallake shi kenan in fact ba ma wanda ya isa ya mini musu duk abin da nake so shi za a yi ko da kuwa ba cikin sarai ba kallon shi nake shekeke ina tunanin ta yaya ma zan iya zuwa makabarta cikin dare in tuɓe har in yi wanka a ciki ni da ko kusa da kabari na zo wucewa a tsorace nake wucewa wani lokacin ma da gudu dan ji nake kamar ma matattu za su fito su kama ni ganin kallon da nake mishi yasa ya ce in ba za ki iya ba ki bani abuna momi ta ce a'a za ta yi ka yi haƙuri a haka muka bar wajen shi zuwa gida kallon shi nake shekeke ina tunanin ta yaya zan iya zuwa makabarta cikin dare in tube har in yi wanka a ciki ni da ko kusa da kabari na zo wucewa a tsoraci nake wucewa wani lokaci ma da gudu don ji nake kamar ma matattu za su fito su kama ni ganin kallon da nake mishi yasa ya ce in ba za ki iya ba ba ni abuna Momi ta ce a za ta iya ka yi haƙuri a haka muka bar wajen shi zuwa gida. Halin da muka samu mama a ciki ya tsaya mini a rai gaba ɗaya ta fice a hayyacinta sai ihu take sakawa can ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juya kai take tare da yarfa hannuwa da ke ta zugi kamar ma zai fita. Kanta kamar zai rabe gida biyu ga idanuwa ɗaya da ta kasa buɗewa a rufe. rufin ma azaba yake mata gaba ɗaya yaranta suna zaune a bakin gado sai tofa mata addu'o'i suke cikin hawaye. Dadi baya wajen ashe wai ya shigo ya ji ihu yana zuwa ɗakin ya ga halin da take ciki ya ja ta tsakiya tare da cewa amma dai a gaishe ki. Ciwon kikewa ihu hakan kamar ma wacce ake kashewa kin dai ji kunya kin saka yara tsakiya kina ihu kamar ma wata karamar yarinya Allah ya kyauta. Yayi waje abun shi da ke san mahankalin shi ma baya wajenta amma cire ta cak a ran shi sai haushinta da yake ji ji yake kamar ya ce ma ta bar mishi gida amma yana tunanin ‘ya'yansu da suke tare jikina a sanye na shiga ɗakin momi na same ta tana tiƙar rawar murna sai ka ce ma an yi mata albishir da babban kyauta zama na a bakin gado ina imajin kalan azaban da take sha sai kuma kuleliyar gidan boka ya faɗo mini a rai shi ma tabbas yana cikin mugun azaba kamar kuliyar gidan boka ya faɗo min a rai shi ma tabbas yana cikin mugun azaba kamar inda mama take ji na duk wani rayuwar duniya sun fice mini a rai kuma ma na ji ba ma zan sake zuwa wani wajen neman taimako ba ba wankan da zan yi a makabarta ko da me za ta tsire ni wallahi ba zan yi ba amma me an ce inda rabon shan duka sannan kaddara ba ta wuce ranarta matar boka ta yi shiru tana matsar kwalla inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da kajida take faɗa kenan tana ƙara maimaitawa yayin da ta kasa sauke idanuwanta daga kan matar boka a lokaci ɗaya ta rasa ma me ya kamata ta yi ta ji haushin domin ta ji haushin matar boka ko ta ji haushin ko ta ji haushin ta ma this is inhuman dama akwai mugunta irin wannan akwai muguwar zuciya da za ka iya aiwatar da wannan mummunan aikin har ma ka dinga murna menene ribar ka in har ka saka ɗan uwanka musulmi a cikin raɗaɗin ciwo da kuncin rayuwa tir tir da harkan son zuciya na yi nadama ni Khadija wani irin son zuciya ne ya kai ni amincewa da shawarar suwai ba Allah na tuba ka yafe mini ni Khadija ta dinga faɗa amma a tunaninta zancen zuci take bata san kowa na ji a ɗakin ba Soyi ba ta kasa tsayar da kukanta amma wannan karin bata rungumi matar boka ba sai binta da kallo kawai da mamaki take. yi Tabbas ta san tana da son zuciya amma san ma ba za ta iya cutar da mutum ɗan adam ba. Hasali ma ko bera ba za ta iya kashewa ba tir, da son zuciya tir da yarda da cewa wani zai mata sai yanzu ma ta gane ashe ma imaninta bai kai ba. Tunda take mu'amala da bokaye da malaman tsubbu har ma take yarda suna biya mata bukata wani nadama ne mara iyaka ma ya mamaye zuciyarta ya mamaye zuciyar soyayya tabbas rabonka naka ne kowane mijin na mijin nata Allah ya tabbatar cewa mijinta ne sai ta aure shi ko da ma magani ko babu shi amma idanuwanta ya rufe tana ganin kamar malamanta suna mallaka mata shi wayo Allah ni suwai ba kai na Allah na tuba Allah na bi ka ka yafe mini ka cire mini son zuciya kuka so ba take da karfi tana faɗin waɗannan kalamai sai dai idanuwanta a bushe yake ba hawaye yayin da zuciya take kafafa mata tana jin ina ma Allah ya fitar da ita daga wannan ƙungi ta je ta gyara kurakuranta tabbas za ta yi wa mijin nata biyayya za ta bi matar shi sannan za ta dawwama cikin yi wa ubangiji ibada tare da neman yafiya har ƙarshen rayuwarta kai co kai co na matar boka da ta tsaya tana bin su da idanuwa ta ce kun tsane ne ko kuna yi mini Allah ya ƙara ko ba laifi na bane abin da na tashi na ga mahaifiyata na yi ni ma nai duk abin da na yi ita ta saka ni a hanya ita ce ta cusa ni ta kai ni ga halaka ta cuce ni mutane su goma cir a cikin falo dukkaninsu sanye da fararen jallabiya da farin hula suna zagaye tsakiyar falo tare da yin wani yare wanda Nafisa ta kasa gane kalma ɗaya a ciki. Tsakiyar su tebul ne an ɗaura wannan farin kyallen da ya share jininta a kai tsakiyar tebul ɗin kuma ma wannan roban da Alhaji Abu mai naira Mutane ne su goma a cikin falon dukkaninsu sanye da fararen jallabiya da farin hula suna zagaye tsakiyar falon tare da wani yare wanda Nafisa ma ta kasa gane kalma ɗaya a cikin yaren. Tsakiyarsu tebul ne an ɗaura wannan farin ƙyallen da ya share jinin da shi a kai tsakiyar tebul ɗin kuma wannan roban da Alhaji Habu mai nera ya tare jinin budurcinta a ciki ne. Suna zagayawa suna surkullensu wanda ni ban san me suke faɗi ba. kasancewar sun zagaye tebul ɗin yasa Nafisa bata samu damar ganin abin da ke tsakiya ba ganin mutane cikin fararen kaya suna zagaye tare da maganganu ya firgita ta har ma ta kasa tsayuwa da kafafuwanta tana nan a durkushe suka gama wannan zagaye zagayen suka tsaya tare da buɗe tsakiyarsu wani mutum fari mai farin gemu shi ma sanye yake da farin kaya irin nasu ya miƙe ya fara taku a hankali fisa fata san daga inda ya taso ba dan iya ganin ta tsakiyar ɗakin ba wani mahaluki zaune a kujera ko a wani gefe bayan su goma da ke tsaye suna zagaye tafiya yake a hankali suna ƙara matsa mishi a hanya tare da sun kuyar da kansu har ma ya isa tsakiyar ɗaki nafisa ta jinin fashinta ya fara ƙoƙarin ɗaukewa don ganin wannan farin kyalle da roban da jinin ta ke ciki shiɗewa ta fara yi amma a hankali ta riƙe bakinta da hannayenta duka biyu Juyowa wannan mutumin da aka bawa hanya ya yi da sauri ya kalli inda Nafisan ke durƙushe kan ƙafafuwanta. Kasancewar falon na da girma kuma gefen da take da duhu ya sa ta yi saurin ɓoyewa tare da tsayar da numfashi ta tsaya cak sai idanuwanta da ta zaro ko alamar hawaye babu sai kalan da ya canza na tsananin firgici da masifan tashin hankali. Zuba wajen idanuwa ya yi na ɗan lokaci yana shinshina yana shinshinawa kamar ma yana jin ƙamshin wani abu. Tsayawa da ta yi da numfashinta ya sa bai ji ƙamshin numfashinta ba, ya juyo ya ci gaba da tafiya har yanzu kam kansu a sunkuye ga dukkanin alamu shine ma mai gidan da suke magana a kansa. yana tsaye a tsakiyar tebul ɗin ya saka hannuwan shi a tsakiyar daidai kan tebul ɗin da ke roban da jinin ke ciki ya tashi sama yana yawo can ya faɗi a kan tafin hannuwan shi yana rike da shi yana kallon farin ƙyallen ƙyallen ya tashi ya fara tafiya a sama har ma ya sauka a kan ɗaya hannuwan shi shafawa ya yi a fuskan shi zuwa can wuyan shi take ya dawo wani abun tsoro fuskansa duk jini wanda nake tunanin shi ne mabiyin shi don shi ne ma tsaye kusa da shi ya miƙa wa ƙyallen shi ma shafawa ya a fuska kamar ma yadda mai gida ya yi haka ya dinga miƙa wa mutane wajen suna gogawa a fuska har suka gama dukkaninsu Nafisa ba ta san lokacin da fitsari ya wanke mata jiki ba take ta nemi yunwa da ke ya kusan cinye hanjin cikinta ma ta rasa shi tana nan a durkushe tana kokowa da numfashinta take ta fara jin ya fara mata barazanar barin jikinta nadamar da ta yi ma ba ta baki ne ba sai kallon ummi take a matsayin mai sa'a yanzu da ummi kawarta ce a cikin wannan yanayi Allah ya rufa mata asiri ta ki ummin bata da ke ummin bata da hakinta sai Allah ya kare ta ya dawo da abun kanta ita uwar san banza ummi ta ji daɗi abin da ta dinga nanatawa kenan ummi ta ji daɗi tana nanata a zuciyarta cikin zulumin mai hakan da suke ma yake nufi wannan ko bata tambaya ba ta san tsafi ne irin na gasken nan ba ƙanana ba na shiga uku ta faɗa zuciya tana dafa kirji a hankali ta mayar da hankalinta kan mutanen falon masu matakar ban tsoro gabanta na ci gaba da bugawa kamar ma zai faso kirji ya fito sai dai duk tsoronta ta rufa wa kanta asiri ba ta bari ma sun san tana ganin su ba don ma fulas za su iya kashe ta a yanayin yadda ta fahimta zubawa jinin idanuwa ya yi na ɗan lokaci can ya fara wasu maganganun shige wanda ma suke yi na surkulle can roban ya ɓace ɓat daidai da ɗaukewar numfashi na fisa ta suma a jikin bango take jikin ta jingina jikin wayo Allah bara mu dakata a nan wurin sai mu haɗu da kuwa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance lokaci na dakatawa yi sai mu haɗu da kuwa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance wato littafin dara ta ci gida wanda ya samu rubutu daga Ruqayyah Ibrahim Gawata